إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa السلام wa ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa kai tsaye a wannan wata mai albarka wata ramadan a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadis nan unguwar gandimare babban layi a nan garin biyu muna daren daren laraba daren 26 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren 27 ga watan hudu watan april miladiya shekara 2022 muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam wanda ina jin muna aya ta 87 ya bani ya izhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wala asu min rawlillah sai dai kafin nan akwai tambayoyi da za mu amsa tambayoyi guda hudu mai tambayar farko shi yake da muku duka ya ce shin ya halatta ne in na tashi cire zanka in ba wa ƙungiyoyin jin kai kamar red cross da ire-irensu ko fahimta tambayarsa na biyu shi in na tashi cire zanka, zan lissafa da kudin da na ware don sadaki ko aure alhali bankai. gidan su yarinyar ba to wannan wani goro ne aka cikin sai na uku shin masu karban harajin noma da sunan zakka kamar boko haram da in kai noma a yankin da suke za su sa ka cire musu zakka shi ya isa an gane gobe to wannan tambayar ma da jan biro ya rubuta to wannan su da tambayoyi uku na mutum ɗaya wanda ya muka amsa sai mu amsa ɗayan da ya rage sai mu shiga karatu insha Allah a wannan tambayar ka na farko wanda ka kawo shi da batun red cross ba samu fatawar malaman lajina wanda ya zo da lafazin red cross ba amma sun yi wani ba mai suna dabbus zakati li unicef dabbus zaka le unicef ba da zaka ga unicef unicef wata kungiya ce da take lura da kulawa da agazawa da ƙananan yara ah, an taɓa malaman lujina a wannan littafin fatawar lajinatin da'ima lil ilmiya wal wanda a shek ahmad bin abdurrazak duwai shekara mujalladi na tara a mujalladi da yake dauke da fatuwa kan aljana'iz wa zakati jana'iza da zakka tambaya mai lamba dubu bakwai da ɗari tara da ashirin da biyar yake cewa eh, yujadu ladayya بعض الأموال سوف يمضي عليها عام وأرجو إفادة عن كيفية أداء زكاتها وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونيسف لرعاية الأطفال an gane ya ce ina da wasu kudade a wajena sun kai shekara yaya zan cire zakar su sannan shin ya halatta in zan cire zakar in tura asusun munazzamatul unicef ƙungiyar unicef liri ayatul anfal don ke watan yara an gane to sun ba da amsa tambayar kashi na farko yadda zai cire zakka sai na biyu kuma shin ya halatta ya bayarwa ƙungiyar unicef to kaga in sun ba da amsa kan unicef za mu yi kiyasin red cross a kai don tambaya da red cross yanzu suka ce la ya juzu dabbun zakati li munazamatil unicef li ri'ayat al-anfal bai halatta idan mutum ya ci ta shirin zakka ya ba wa unicef an gane ko don ke watan ƙananan yara me dalili li'anna na ha wa na faƙatiha la ta musulmi na? domin agaji da ita sa take bayarwa ba ta da iyaka tana shafan musulmi da wanda bai ba musulmi ba shi dukiyar zakka kuma ta ko'ina ana ba musulmi wanda ba musulmin ba ma sai wal mu'allafati qulub wanda za a rarrashi zuciyarsu don su musulunta to kaga wanda za a rarrashi zuciyarsu dan ba malamai yi maganganu wasu ka ce ya musulunta musulmi ne amma yana da rauni shi ne za a ba shi a gargagai ko kuma ba musulmi ba in ana gani an ba shi zai musulunta to yi to ka ƙananan yara kuma ne suka sani an gane ko sannan don ka ba unicef ya ba wa kananan yara sun ga musulunci ne sai musu zaka ba su sani ba shi ya sa suka ce bai halatta mutum ya zo zanka ya ba unicef ba suna ba ta gane amma ba jama ba wa yan hana ya ba da agaji ba zai bayar amma da sunan zanka shine ba zai bayar ba wannan fatawar wani da suka rantaba hannu a cikin malaman lajina akwai abdullahi ibn kahut memba akwai mataimakin shugaba abdulrazza a fifi akwai shugaba na gaba daya abdulaziz bin abdullahi bin bas karkashin fatawarsu mai lamba dubu bakwai da dari tara da ishirin da biyar to kaga in sun tafi halatta ba ya nisan ba to haka ba za ka ba wa eh, red cross ba haka nan da za a ce ga wayannan ƙungiyoyin agaji su mai sikon suwa ne ne don ayyukan su bai ta ga musulmai ba kai baya ma bai ta ga musulmai suna zuwa har daji masu ba rebels da enemies ina fata an gane yadda suke agazawa a gari suna agazawa a ɗaya ɓangar to wanda bai halatta a ɗauki dukiyar zakka a bayar a wannan ɓangaren to sai tambayar ka na biyu wanda shi ya halatta ne kamar mutum ya ta shirin zakka wai alkin da ya ta shirin zakka akwai kudin da ya ware zai aure zai kai sadaki wani dubu dari da kudin ka ya akwati da sauran sai dace da zai cire zakka ko abu ma yau kai karo ta ne don na kana da alamar kare ha ba kai ba kada na hada fada da mafi ma ba shi ba ne babu wani kare da yake eh. <laughs> to Ah, ga yadda tambayar aka yi wa malaman lujina almalin da zai jama'a lin zawari mutum ne ya tsara wani dukiya zai aure kamar ya dan ware wani dubu ɗari biyar ɗin ko miliyan ya ce za a harkallan aure tun daga kadaki kudin akwati kaya da hidindimun aure sai ya tashi da zakar kudin sa shi zai hada da su tun da bai miƙa ba suka ce rajulun indahu nuqud wa Kada hala alayhi alhaul lakin jama'a hali kai tazawaja ha fa hala alayhi zakat sai suka ce tajibu fiha zakat zakka ya wajaba a wannan kudi da kaware za ka yi aure ya hada shi da ka ya kai sadaki ba ka riga ta sai abubuwan ka kai ba to zai shiga zakka in ji malaman lujina suka ce fi umumil adilla ala wujubi zakka wa kaunu kasanwarsa yuridu an yatazawaja biha yana so yi hidima aure da ita ghayra muskin li wujubi zakati baya fadar da wajibin zakka sai dai in ya tausayi kayan ko ya kai ko sora ya kai ko a faɗa ko sadaki ya kai amma misali yau watan zakkan da zai kama ko gobe za ka yi sadakin dubu ɗari ko kana da dukiya kai zakka to dubu ɗari nan shi ma ta kai wa zakkan dubu biyu da ɗari biyar a ciki ɗaya eh, bisa ina fata an gane ita wacce ma ka kai mata zakka ka kai mata sadaki jama'a da ya dace ka ka mata sadaki dama tana da kuɗaɗe sun kai zakka washe sa za ta cire zakka to wannan sadakin naka ya zama mallakar to zai shiga nisan zakka karshen ta ma in ya dace da lokacin zarkan ka cire ka ka'i ma ya dace da lokacin zarkan da sallah ya samu canjin hannu ko za ce cewa ana cire zakka a dukiya da aka tara don aure mutum ba sarrafa su ba wannan fatawa ne lamba dubu bakwai da ɗari tara da arba'in malaman da suka sa hannu a kowane fatawa akwai abdullahi ibn kawud akwai abdullahi ibn khadiyan membobi ne na malaman Lijina. akwai kuma mataimakin shugaban shugaba abdulrabba a fifi akwai shugaba na gaba daya abdullahi bin bas ɗaya da ya rage shi ne wanda ya noma a inda ake karɓar wani abu kamar haraji ko kuma yadda boko haram ko yan ta'ada yin kai noma a yankin su sai su ce za su ce maka zakka shin zakka ya fi duk ko bai fi ba to wata fatawa nan mai lamba dubu shida da da da biyar uku, ma ra'ayin lajina fi a da ma akhraja zakka alai juzu a yi min al-dara'ib hal su ku la ah, mutum ne bayan ya yi noma kuma ga hidiman zakka kuma an ce ba da haraji yaya za a yi la ya su an a sabab fara'ib ha a sabon amwali ala amwali min zakatin mata tajibu fi zakka hina wato domin kayi noma a wani wuri sai aka ce akwai harajin wannan yankin wannan hukuma ce take karba ko kuma masarautar wurin take karba so wannan ba zai shiga a ɗauke maka zakka ba yanzu misali kayi noma ka samu buhu goma so harajin wajen buhu ɗaya ne an gane ko ba za ka ba su buhu ɗaya maimakon zarka ba a'a za ka ba su harajin su zarka ko daya sai dai harajin in daidai ko ba daidai ba sai a haɗu da Allah an gane ko sannan ko za ka zo ka jira zarka da Allah ce na masu da su lil fuqara zuwa da shi Abdullahi Kaudi aka Abdulrazak Fifi aka Abdulaziz bin Abdullahi wata wa mai lamba dubu shida da ɗari biyar da saba'in da hudu karkashin nan jama'a wanda ya noma a yankin da akwai boko haram shi kenan sai suna cire masa zakka zakar ya fita in shi boko haram ne to ya fita amma in shi ba su ba bai fita ba shi ne ka'ida an gane ko don haka shi ya yi noma sai suka tashi cire zanka ya samu buhu hamsin sai suka cire buhu biyar ko irin kauyukan da za ga boko haram za su je su kallafa musu cire zanka wannan da su an yi cin zalin su kuma an yi musu kwace amma dole ka dagane ka cire zaka ya rage maka kar ka sake zuwa ka can yi noma amma in za ka je ka bayar da biyu ko da zakka da ka ba su mai buhu ɗari sai ka ba su zakkar buhu goma ko alaihi salatu akbar kallan sai ka ba su buhu goma to idan ka zo ka ka ce buhucin sa inda ya rage za ka ba da zakkar buhu tara har wanda ka ba su za ka sa lissafi ka cire buhu goma domin imamu shafi yace ko imamu shafi ko imamu ahmad ai ba yace ba a ma sayarwa yan ta'adda a bin shari'a sai sun ci sun goshi shine za su su yi ta'addanci da shi an gane ko sai sun ci sun goshi za su su yi ta'addanci da shi saboda haka ba ba ba za a ba zakka ba domin su in ka ba zakka ka yarda da daular da suka kafa na ta'addanci kuma ka zama dan ta'adda kuma za a hukunta ka sai dai kawai su fitar da sun karba to a matsayin kwace in ka zo gari sai ka ce da zarkan Allah da annabi eh yin tambayar shi ne wanda ya rubuta takarda ake tambaya kan halaccin wai kamar wayanda ya halatta ne a tara kuɗi a siya wa ɗan siyasa tikiti na tashiwa takara to kafi mai wa ba a gama aka yi eh, wai ya halatta ne wai ko mai shi yana da kuɗi ya halatta tara kuɗi a siya masa tikiti na takara jama'a ya kamata mu fahimci wani abu guda ɗaya a ah, mu sani musulunci ba ba sadaka kawai ya ce ba akwai sadaka kuma akwai mai kyauta ya kamata mu fahimci wannan akwai sadaka akwai kyauta sai kawai wani yana ɗaukar duk abin da ka yi in wa ne kawai kana da lada amma in ka yi wa mai hali baka da lada alhali annabi ce ta hadu ta habu ku yi kyauta za ku so juna kuma lokacin da aka yi fatu maka akwai manya-manyan kafirai ko masu mulki ko masu kudi a madina annabi ya riga ɗiban kuma ɗari-ɗari yana bar su ɗari-ɗari yana bar su sai wani ya ce wannan wani irin rabiya ne an bar talakawa wallahi annabi ya adalci ba ko bai nemi yardan Allah ba abu <laughs> hadisi na hada yake matu ma udila wa ma urida biha wajhullah sai da in bai adalci ba zai adalci saboda haka akwai lokaci na shugabanni ne amma ana musu kyauta Don me don a karfafe su ah, kamar yadda za ga za a ɗauki wani lambar yabo ko ba gaba ko kambin ban girma a baya don haka idan shugaba ya yi muku aiki an fahimta ya yi muku aiki to ya halatta ku sai fom ko ku sai tikiti na takararsa ba ku yi laifi ba don hadisin man sana'a ilaikum ma'rufan fa kafiru haka aka laifi duk wanda ya muku alkhairi ya kyautata muku ku yi masa tukunci haka annabi ya wanda hadisi ne ya inganta wanda ya muku alkhairi ku yi masa tukunci annabi ce in kun rasa ma ba ku da abin da za ku yi masa tukunci ku ce da za ka lawo khairan to idan ɗan siyasa ya zo ya shimfiɗa muku tituna ya ba ta an gane ya shimfiɗa muku hanyoyi ya ba ku haske na sola ya yi ƙoƙari ya yi kaza ba laifi ku tara kuɗi ku siya don na ɗaya kun nuna kuna ƙaunarsa me yi waka ya zama sillar da in ya samu dama sai ya ninka sannan ko na biyu me yi wa haka ne ya farkar da wayanda bai ba sa aiki su ma su fara aiki domin duk wanda aka ce talakawansa sun saya masa tikiti har mai dubu ɗaya har mai naira ɗari an gane ko ai lokacin buhari ma yi wannan <laughs> ko ba gaba yawa an yi da tura su kani saboda haka don shugaba ya muku kokari ya yi kaza sai ma ka sa hannu wajen saya masa tikiti kuma ya ci kuma ya sakin alkhairi ta magana da ladan wannan alkhairi saboda haka wannan a matsayin kyauta ne wannan ya halarta Eh, hujjar shi da annabi wanda ya muku alkhairi ku yi masa tukunci an gane ko saboda haka wannan a musulunci babu laifi hal da za'ul san illa al-ihsan sai tukunci ta nan ko ai tukunci da ƙuri'a wanda zai raye kasa zai raye gari zai raye al'umma shi ne dama abin da yake so wayan siyasa na da za da za su gyara mana hanya su ba mu wutar lantarki su gyara mana asibiti ko ba su gyara mana makarantu su yi tituna security su je su canja sauran kudi mana ba sai su ta jeniyar su ba mu muna da kyansa su amma shi talaka ya gane a ƙasa ko ba ga ba wai a ce wa rabin ko a ce wa excellency ko a ce kaza a'a shi talaka kawai ya gane shi shi talaka fa kai masa biyayya ne ya ce wane yana biyayya sai a ce wa talaka ne ina ba an gane in kana yi wa talaka biyayya kai masa abin da yake so masha Allah da mulkin don talaka ake yi muna roƙon Allah ya karfafi shugabannin mu gaba daya tun daga sama har ƙasa ya ba su damar soke nauye-nauye da yake kansu kai tsaye insha Allah ta'ala za mu shiga cikin tafsirin mu a inda yake cewa inna ma أشكو بثي wa إلى ila Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مستاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئن إنك لأنت يوسف آه، إمام الشيخ أبو بكر ابن العربي المالكي كان تفسير أحكام القرآن آه، أكرقشن آية 84 وتولى عنهم وقال يا أصفى على يوسف يا جويا دنجريسو ya ce kai can bakin ciki na ga yusuf idan sai ya ɗauke ya koma bari ya makance yana goshi ya kawo su mas'aloli a ƙarshen wannan mas'aloli kamar haka mas'aloli guda biyu ko uku mas'ala ta farko a wannan ayar ya nuna annabin Allah Yusuf baban shi ya fada halin bakin ciki mai tsanani har ma wasu suka ce kamar a ce mace ce ta rasa ɗanta a lullun kafakin cikin sau sama ne irinsa annabi yaƙub ya ji shi ya sa ma aka ce an ba sa ajiru arba'in shahidan ladan shahidai arba'in jama'a wannan yana nuna duk annabawan Allah in Allah ya tashi jarraban da abu shi baya musu da wasa shi annabi da kansa yake cewa in ni ku in ku aku kama yo aku rajulani ku. ni ana samun jinya irin jinyar mutum biyu lokaci ya ko zazzabin annabi duk rashin lafiya idan annabi zai baya yin zakara ai annabi ya yi rashin lafiyar ajali akwai ranar da sau bakwai ya soma duk annabayan za su yi jinya ba sa yin zakara yadda a halittun Allah wanda ya jinya da ya fi kowa na kowa tsanani annabin Allah ne ayyuba wa ayyuba na da ne anni masani shaytanu ne nusbin wa hasab don aka duk annaba duk abin da Allah ya zai jarrabe su da shi yana zama mai tsanani idan kai kana ganin an jarrabe ka ne kinnafa ya kama ka to annabin Allah Yunus kifi ne ya haɗe shi a cikin ruwa ne jama'a a jirgin ruwa aka wurgo shi waje kifi ya haɗe shi wasu kace ma ya kwana 40 days a cikin kifi jama'a daga bayan zai fita har ma masana suka ce kifi na ya zagaya manya-manyan oshin da shi a duniya ya zagaya manya-manyan tekuna da shi a duniya a cikin duhu yana tsakanin kasusuwan kifi wanda Allah ya wazannu ne in zahaba mughadiban fa dhanna allan najra alayhi kuma shine wanda Allah ya ce wala takun ka sahibil hut shine wanda Allah ya ce ta kama hulqutu wa hubuli amma daga baya kimi ya amar da shi har ma yanzu ya tara mabiya sama da dubu ɗari yana da awar fa'ar sallahu ila mi'ati alfin ko mi'ata yalfin au yazidu fa amanu wa mata'anahum ila shay'in kaji annaba Allah ba a musu jarabawa mai soki sai dai jarabawa mai bari. shi yasa annabin Allah Yaqub akan rashin ɗan nan banza har ya rasa idon shi ba don shi annabi Allah zai ya kara tusa masa son yaron sai jarabawa ta zanzo da mas'ala ta biyu ibn al-arabi yace annabi yaqub alaihi salam yana cikin bakin ciki a matakin da muka ambata an gane ko don bakin cikin sa har yace ya asafa ala yusuf wa wa bi yadda aynahu tsofa ya bayyana bayan sa ya tankware ya lankwashe yawan kuka ya makantar da shi to duk da ya kai wannan mataki na bakin ciki da tashin hankali sai dai bakin cikin ya barka ne a zuciyarsa da hawaye gidansa harshensa bai kauce hanyar ba kun fahimta domin ya halatta don bakin ciki ya dame ka kai bakin ciki kuma ya halatta hawaye fito a idonka me aka hana furta maganganu marasa kyau sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya a hadisi ya tabbata hadisi imam al-bukhari da yazo cikin kitabul janaiz lambar hadisi dubu da ɗari uku da uku da sahih muslim kitabul fadail babin tausayin annabi wa ƙananan yara da iyalai da kankan da kansa hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da sha biyar abu da hau da cikin kitabu da hadisi mai lamba dubu uku da ɗari da ishirin da shida hadisi anas ibn allah mai suna ibrahim ya rasu shagan annabi hawa yana ta kwaran ya har ma yake cewa innal aina la kadba wa innal qalba la yahmar ido na zubar da hawaye zuciya na bakin ciki wala naqulu illa ma yurdi rabbana ba za mu faɗi wani kalma ba sai dai kalmar da za mu samu yarda Allah ba za mu faɗi magana mara daɗi ba wa inna bika ya ibrahim la mahzunun ya ibrahim muna bakin cikin rabuwa da kai kaga na annabi ya faɗa amma da bai zage zage ba bai kaza har ma annabi ya ce inna allaha la yu'azzibu bi dakhil ayn Allah baya azabtar da mutum dan abun bashi rai ya same shi na mutuwa ko na akara dukiya ko an yi zaɓe ya faɗi an gane ko don mutum yana zubar da hawaye ko ya nemi aure aka buge shi sai yana hawaye Allah baya azabtar da shi don fitan hawaye an gane ko ko baya azabtarwa don bakin cikin zuciya wa inna ma yu'azzabu bi hadha Allah yana azabtar da mutum sakamakon harshe in harshe ya faɗi abinda bai dace ba haka Allah yana kan mutum idan harshe ya faɗi abinda ya dace ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim haka ibnu hibban ya kawo hadisi abdullahi ibn umar to wannan wata hikima ne Allah idan yana tausaya mana mu bayansa jama'a idan bakin ciki da bacin rai same ta in Allah ta karba hawaye fita Allah yana gani a matsayin ka na dan adam ya mace ka yayi yawa ina kwanta an gane a ce kar hawaye fita kar ka ji bakin ciki a zuciya abin zai fi karfin dan adam to shi yasa eh, ibn al-arabi yace wa huwa tafaddul minhu subhanahu hina alima azzal khalqi ala al sabr kyautan Allah da ya gane mu bayan sa muna da gajan hakuri fa azina lahum fi dami wal huzn sai babu izini idan muna cikin bakin ciki zuciyar ya bakin ciki ido ya zubar da mai hawaye zaga idan hawaye yana zuba yana rage mai yana rage bakin ciki wala mai akhidun bi baya kama su da laifin bakin cikin zuciya da zubowar hawaye sai dai mai wa khatamal sama bin zimam sai ya sa baki lirzan duk abin da baki zai faɗa in matsalar ya faru mai da hankali duk abin da baki zai faɗa idan matsala ya faru ko ya riga tauna zancen kafin ya faɗa ta ce ma yin izumin kaulin illa la dai la yurakibu na tin amma ba ce ma yadrifu min dam'in da hawaye da zai shiga illa la dai yurakibu shi hawaye ba ba su rakibu na tin abin da yake faruwa zuciya na bacire ma ce rakibu na tin sai ya rubuta ba amma abinda abinda harshe zai faɗa kamar ya ce ni wannan masifar ya ishe Allah kamar ni ba bawan kamar Allah ba ka da tausayi ne ya faɗi abubuwan bacin rai wannan ne wanda Allah yake kamawa ina fata an gane wannan matsalar yana da muhimmanci na Ibn al-Arabi a tattauna a wannan gabar Dan kaga kada wani don wani nasa ya bata ko an mutu masa ya ta kambul ya kai marin kansa ya ta kaza ya ce kai ya ga sai ta ayi annabi ko. shi ma ya yi ta bakin eh bakin cikin sa babu marin kuma to babu yayya ga abigo ya tsaya a ido ne da harshe ya tsaya ga ido da zuciya duk da harshe ya yi magana amma bai yi magana bacin rai ba harshen ya ce inna ma ajiko basi wa huzni ilalla yana miƙa mafi tsananin bakin ciki na da ko bakin ciki na zuwa ga Allah kaga ladabi shi yasa a hadisi ga nabi ya tsine wa duk wanda zan an musu mutuwa ko gidansa ko kadarsa ya kama gobara ko wani masifa ya same zai riga marin kansa ko ya yi ga aljihunsa ko waje abiga wanda ya ko salika ko halika wanda don ɓaci ran mutuwa sai ki aske kai shashi ba zai sake aske ba har sai ya mutu wani wajen ai masa mutuwa don bakin ciki zai ce kullum kan yana da kata ba zai sake barin gashi ya sarrafa kowane kwana uku ma za a yi don bakin cikin mutuwa kaga sai wannan aka hana ina ba ta kun gane wani a malamai suka ce mafi kyakkyawar zance kuce idan damuwa ya same ka ko matsala ya same ka na rashin lafiya ne naka ko iyalinka ko ƴaƴanka ko dukiyarka ko iyayenka ko abin ɓacirai ya same ka mafi kyawun kalmar da ya dace ka yi amfani da shi wajen kai kwamfilin zuwa ga Allah ne kalmar nan da annabi yaqub ya faɗa a wannan sura ta kama aya ta 86 inna ma ashku basti wa husni ila Allah lalle ina damuwa damuwata da kukana zuwa ga to wannan jama'a shine abin ta'aliki da ya dace mu ƙara na ibn al-arabi akan ayoyin baya annabin Allah ya Yaqubu yanzu jiya mun fassara wannan aya ta 87 yace ya baniya ya ko ƴaƴana baniya ƴaƴana in ɗa ne ibri ɗana in ƙaramin bunayya ya baniya ya ku ƴaƴana izhabu ku tafi kada haska su min yusufa wa akhihi jiya mu yi bayanin kalmar tahassus ku binciko ku kwakulo min yusuf wa akhihi labarin yusuf da dan uwansa bin yamin duk yadda za a yi ku je ku nemo shi wala ta yi a kada ku yanke tsammani min rauhin la daga rauhin allah ba ruhi ba rauhi me yake nufin kada ku yanke tsammani daga raushin Allah jama'a abin da yake nufi kada ku yanke tsammani daga rauhin Allah kalmar rauh a nan malamai sun ba ta fanoni guda uku ma'anar farko rahmatul lahi rahmar Allah tausayin Allah haka ibn Abbas da har suka faɗa ma'ana kada ku yanke tsammani Allah zai tausaya min a samu wannan wato duk wani jinya da kake a duniya duk wani bacin rai karka taba yanke tsammanin Allah zai iya tausaya maka ya yaye jinyar ya baka lafiya ya yaye talauci ya baka arziki ya yaye damuwa ya baka farin ciki karka taba yanke tsammanin in wanda ya shiga cikin kifi ya fito ya yi rayuwa kamar ba a yi ba kai ma karka yanke tsammanin an gane ko kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah min rauhillah ya ne min rahmatin da. wanda shi da uh, fasara ibn Abbas da Imam Bukhari magana ta biyu wala tai asu min rauhillah ya ne wala tai asu min farajillah kar ku yanke tsammani daga yayewar Allah Allah yana yaye damuwar bayinsa an gane ko ga ibn da ya ce sai ya ce kazalika hakkan alaina nunjil mu'minin annabi yusuf baya cikin rijiya Allah ya cire shi ya cire shi baya cikin kurkuku Allah ya fitar da shi ya yi annabin Allah Musa alaihi salam ka duba fa jariri ne jariri ai inda ana maganar rauni ya kare akan jariri wallahu akhraja akhrajakum min buhuni ummahatikum la la ta'lamuna shay'a kuma jaririn a akwatin ma ba akan rijiya ba jama'a akan baharun nil baharun nil kogin maliyan nan da kake gani wanda jirage ke ratsa tsakanin sudan da saudiya wanda jirage ke ratsawa a yankunan mu na yammacin sahara a da saudiya baharun nil jariri ɗan ƙaramin mamarsa ma ba ta yi arba'in ba haka wannan ruwan ya ta kada jaririn ya kai sa gidan shekau lokacin an gane ku kamar ka ce nan ciwa ne ya girma a gidan shekaru to annabi fir'auna shi ya haifi da namiji yankawa yake sai Allah ya ce to makashin ka dafa a gidan ka zai zo ya girma a haihuwar shi a kawo shi da sai ke fita buti faka da sai ke fil yammi fali yulki il yammu fi sahili ya khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu fir'auna yana ɗaukar sai Allah ba wa annabi Musa farin jini kawai sai fir'auna ya shi zuciyarsa ya cika makil da kaunar Musa shine wa alqaitu ilayka min mahabbatan da farin jini kenan jama'a wa tusna ala ayn to shi da kenan duk damuwa karka yanke zamani za ka yanke zama idan damuwa ya faru inda damuwar ya fi karfi a can za a samu magani yanzu fir'auna ne jama'a ya dau mai girman da annabi Musa ya dau mamar annabi Musa mai sani ba yana tabiyar da albashi dan da girman da shi ko shi ne zai ka iya masa juyi mulki ya kawo karshen sa wanda ke magana ta uku wala tai la, ya yani wala tai asumin tawsi'atillahi kar ku yanke tsammani daga yalwar Allah Allah yana iya budawa ya yalwata mutum haka irin kasu ne shi imam al-asma'i yace arraw al-istiraha hutawa min ghamm al daga damuwar zuciya mana ku je ku nemo yusuf kar ku yake tsammani jama'a wannan yana nunawa duk lokacin da kana cikin bakin ciki ko bacin rai ko jinya ko talauci duk lokacin da abin ya tsananta ba gaba ba baya ina mata an gane ko sauki ya kusa yanzu jama'a kusan shekara talatin arba'in nan annabi yaqub bai makance ba yanzu ne ya makance kuma nan da sati daya zai haɗu da nan ka sai da bakin cikin yi tsanani ashe yayewa yana dam. inna ba inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra yanzu ko mace ce tana da ciki an ya kai wata tara komai da kyar nishi kaza ai an kusa rabuwa da shi sai wahala ya taru ina fata an gane sai ya ce kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah yayewar Allah fadadawar Allah inda ku laye asumin rauhin layi jama'a babu mai yanke tsammani daga rahamar Allah ko yaye damuwa da yake ciki daga Allah illal alqawm kafirun sai da mutanen da suke kafirai jama'a a wannan ayar annabi Allah Yaqub ya bawa su wata tarbiyya aljam'u bainal amal wa tawakkul hada aiki da tawakkali hada aiki da gome tawakkali wanda ba a rike daya idhabu fatahassasu min yusuf ku je ku nemo yusuf nemo wadan aiki ko kuma a nemo wa wala sai a sumin rauhin Allah kar ku yanke tsammani daga ajarawar Allah daga samun nasara inna la ya kaga anan ya hada musu aiki da me da tawakkul shi yasa malamai suka ce at-tawakkul Safinatun najat tawakkali jama'a shine kwale-kwalen tsira ba in kana cikin damuwa to kana cikin kogi ne in kana son ka fitar da kogi nan ka hau kwale kwale a baburance ka hau an kwale kwale a hausa ka cire a ɗin ka cire kwale kwale kudura kwale kwale tawakkali za ka fita daga cikin bakin ciki bacin rai ke ma bakin ciki na gidan miji bakin ciki na kishiyoyi bakin ciki na kaza wani ya fi sai ka gani zai hallaka ka zai maka tsafi tawakkali kawai tawakkali ibada ce ta zuciya malamai suka ce a tawakkul halin rasul wal kasbu sunnatu tawakkali halin annabi bayan ka yi tawakkali ko ka tayi kai ma kana da barbarunka in ma na kare kanka ne ko in ma na nema ne sunnar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam tawakkali yana daga cikin mafi girman ibadar zuciya kuma ɗabi'a ta cikin manyan ɗabi'un imani kuma shine halayyar annabawan Allah kaf tun daga annabi Nuhu shehin manzanni har zuwa ga cika makinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala rusuluhum afillahi shakkun fatirus samawati wal ardi suka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa kada hadana subulana wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun annabin Allah hudu yake cewa wa ma tawfiqi illa billah ba wanda na jingina da shi sai Allah ba wanda nake neman dacewa wurin sai Allah alaihi tawakkal ga Allah nake tawakkal wa ilaihi unib gare su nake mai da al'amari hud aya ta 88 Ali Imran Allah ya ce wa annabi bai za a zamta, in kai yunkuro za a tafi yaki za a je fada da yan ta'adda za a je jihadi fa tawakkal ala Allah ba guru ba laya ba kanku kawai ka dogara da Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu tawakkali a suratul anfal aya ta biyu Allah ta innamal mu'minuna lalle kadai mu'minai allazina idza zikra Allah wajilat qulubuhum da wanda in an ambaci Allah zuciyar sai rawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat wa imana suma ne wa ala rabbihim yatawakkaluna suna tawakkali ga su. kuma Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wana kan sha'anin saki fa jama'a duk wanda ya saki matarsa akan sunna kuma dalili ne ya kama to Allah ya isar masa zai buɗa masa wata kofa sautin tsara aya ta uku ke ma ba laifi ba abinda da kika yi mishi kawai ya sake ki don cin fuska ba haƙƙin ki ke ma dai ki dogara da Allah Allah zai azurta ki da wani mijin ko shi ya dawo da ke kuma zama ya da kyau a sautin furkan Allah faɗa aya ta hamsin da takwas wata wakkal alal hayyin zai laye mutu ka dogara ga rayayye wanda baya mutuwa shine Allah jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a babin tauhidi babin tawakkali da za mu zo wajen fadilatu shekh tsuntsu muka ɗauki darasi mun gama da tawakkali da annabi ya ce law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi da za ku dogara da Allah tawakkalin da ya dace la razaka kun kama yarzuqu fayr Allah zai azurta ku yadda yake azurta ne mai tsuntsu taghdu khimasan wa taruhu bitana tsuntsu za ta samma maka cikinta da yunwa ta dawa goshi turmus ya kawo me ake nufi tawakkalin tsuntsu ba wai ka zo a gida matar ka ce ba ma gi ka ce a'a ba ban da kuɗi amma Allah zai kawo kai ba ka fita nema ba shi tsuntsu me ya nuna shi mai tawakkali ne in ya zo da abinci baya aje na gobe na cikin sa duk zai dudura wa yaran shi me ya nuna kuma tawakkalinsa ya rike sunnar annabi na nema da safe sai a ya tafi ne? an gane ko to ashe ana son mu yi tawakkali mu hada da riko da sababi da aiki kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Abdullahi dan Mas'ud duk wanda talauci ya sauka gare shi fa anzala hadin nas sai sauke talaucin akan mutane shi kullun kawai ya zauna wazan kakara a yau wazan kakara a gobe an gane ko lam tusaddafa fa talaucin sa ba zai to shi ba sai ga an tura maka dubu ɗari yin bai sai inda ya bi ba a kaza a kaza to a talaucin zai mutu wanda kuma talauci ya sauka gare shi fa an zala hadila sai saukar wa Allah fa yushiku Allahu lahu bi rizqin ajilin aw ajil saura kiris Allah ya kamar ta arziki nan yanzu yanzu ko na nan na kana sun mu ya kawo hadisi saboda haka lalle lalle jama'a mu yi riko da tawakkali kuma mu yi riko da sabari jama'a don girman tawakkali salaf sun faɗi maganganu masu tsada akan tawakkali ibn abbas ya ce a tawakkul jima'ul iman tawakkali matattaran imani abu darda shi kuma ya ce tsorowar imani shine haƙuri da abin da allah ya kaddara yarda da kaddaran allah ikhlasi cikin tawakkali da sallama wa allah imamu ahmad yace tawakkali aikin zuciya ne muhammad ibnu yahya az-zahli yace na tambayi imamu al-kharibi akan tawakkali sai ta tawakkali shi da husnul zanni billah kyautata zato ga a matarka tana da juna biyu an je asibiti ba kuɗi kawai sai ka kyautata wa Allah zato mai yiwa akwai alkhairin da Allah yake nufi na da shi da yasa har lemon ya zo ban da ku an je an gwada jininka ya hau ko ya sauka ko an gwada kana da shiga duk matsalar da ya same ka sai ka kyautata Allah zato a fara na an yi bila na khairar minha ka ce mai yiwa akwai alkhairin da Allah yake so na da shi Sa'ad ibn Abdullahi ce wanda ya yi suka a kan ka tashi ka nema, to ya yi suka a kan sunna. Wanda ya suka a kan tawakkali ya yi suka a kan imani. sai ya ce don haka tawakkali halin annabi ne tattali da nema sunnar annabi ne duk wanda zai ɗauki halin annabi na tawakkali kada ya bar sunnan annabi na nema don annabi ma yana nema ma mali hazar rasul ya kullum ta'am wa yamshi fil aswaq basharul kafi yace sai ka ji mutum yana cewa yi tawakkali na dogara da Allah yace ƙarya kake baka yi tawakkali ba kawai mu yace yanzu ba alala kawai sai mu yana yana ƙarya kan Allah wai yayi tawakkali yace law tawakkala ala Allah radiya bima yafalu Allah da ya yarda da Allah zai yarda da abin da Allah yi Allah ya daga kaya ya hau sai yarda da kaddara cututtuka sai yarda da shi wannan ke haka nan bashar yake cewa amma tasahi an lubar duniya mai manyan lubar duniya shin ba ka kunyar ka nemi duniya wajen wanda shi ma mai duniya da yake nema hukulubin duniya mai man da dingin duniya ka nemi duniya a wajen wanda duniyar yake hannunsa shi ba neman ta yake ba duniyar yana hannunsa bankunan duniyar gaba ɗaya suna hannun shi haka nan shakik ibn ibrahim ya ce tawakkali shi ne natsuwar zuciya akan alkawarin allah an tambayi abul hassan ali ibn ahmad al-bushanje akan tawakkali yace tawakkali shine a tabri aka min haulika wajika ka barranta ka ce karfi na da dabara na ba su za su karbe ni ba sai dai karfi da dabaran Allah shi za su karbe ni abu sa'al muhammad ibn sulaiman yace shi tawakkali kar ya zo zuciyarka cewa wai akwai mai amfanarwa ko mai cutarwa in ba Allah ba an gane ko kada zuciyarka ya yi rawa ko da kana ganin a'a gobe ban da abun karyawa a'a gobe yara na an samu kanka za mu kori school fees ko da ka tana baka da kuɗi sai ka tana gefe dai kana da Allah kana da Allah wa da ula sharika ko sai da hankalin ka yawa ibnu salim haka shi ma yace tawakkali halin manzon Allah ne tattali sunnar manzon Allah ne sahal ibn abdullahi tusturi yace tawakkali shine an ya al-abdu bayna yaday Allah azza wa jalla kalbaiti bayna yaday al-ghasil qalbuhu kayfa yuri tawakkali shine mutum ya zama gaban Allah kamar gawa ne a kwance gaban masu masa wankan gawa sai yadda suka so za su shi haka a tawakkali ka riga jin kai kamar haka ne a hannun Allah shagiqul balkhi yake cewa kowa yana da irin tawakkalinsa fa mutawakkilun ala malimi akwai wanda yayi tawakkali da mai kudin sa an gane sai da kirje sai mu muna da kudi muna da kudi ba shine maganin ba duk abin da akwai dai mu muna da kudi to ga shi ya tawakkali da mai da kudin sa sai ta ayi shari'a daga na har kotun birnin hel yana gadara yana da kudi ta in kwanansa ya kare kudi zai siya masa numfashi kudi zai siya masa rai na roba ko na dalba ko na karfe kaga wanda ya tawakkali da kuɗi kuɗin ma yana iya karewa ya tsaya shi wa mutawakkilun ala nafsi akwai wanda yake tawakkali da kansa ce ba komai ai kai ni na yarda da kai na ai ko ba gaba nan wanda ya yarda da kansa kuma ya ji kunya yana gani ya yarda da kansa ya iya dambe da kokuwa sai an zo a daga sha tinka shi daga an gane ko wa mutawakkilun ala lisani akwai wanda ya tawakkali da harshen sa wa ya tawakkali da harshen sa shine maroki an gane ko ko kuma lauya ka mu ce ta yi ce baya jin darbi na na dogara da harshe na ya je sai a kayan da shi ce da ya rena ce a kayan da shi wani mutawakkilin ala sai bihi akwai wanda ya yi tawakkali da takobinsa yana gani yana da takobi yana da bindiga shi ke nan sai kuma a kai shi da bindigar a hannu ko mutawakkilin ala sultanati akwai wanda kuma ya dogara da mulkinsa yana je yana da mulki musamman yana a afirka yake rana ɗaya sai a masa juyin mulki ba ga na an yi ta juyin mulki a sudan ba ba an yi a ba ba an yi a gini bisau ba in yana gani ya dogara da mulkin sai a masa juyin mulki sai kuma mai tawakkali da allah to shi kuma akwai mai kayan da shi ba to ka zanto na ƙarshen ko kana da kuɗi ko kana da mai kai ka dogara da allah wancan abu da kake da shi ba zai maka komai ba amir ibn abdullahi ya ce wa ɗan babbansa ku mika al'amarin ku hannun Allah wallahi kun huta ko da abubuwa aka raba na siyasa ko na ƙungiyoyin jin kai in ba ka samu ba kawai ka mika lamarin daga Allah ga ce Allah bai sa dama ya kaddara zan samu ba sai kai tabarcin ba da wani damuwa amma in ka ce wani ya samu ne ban samu ba za ka yi barci ba ibrahim al-bakka ya ce na ce ma'aruf al yi min wasiya sai ma'aruf al ya ce ka dogara da Allah Allah ya zanto shine malamin ka ko ne wajen bada hukunka lalle mutane ba su yi sassu amfane ka ba ko ba za su cutar da kai ba an gane ko masu hikima suka ce tawakkali shine ka yarda da abin da yake hannun Allah fiye da abin da yake hannun mutane shi yasa jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto mai tawakkali ne kwarai a hadisin Bukhari da Muslim annabi yana barci a jeji karkashin wani bishiya shike sai wani bayahudi ya zo ya dauko tabbata annabi ya zare ya daga saura kara sai to annabi yana farka da annabi ta mai yamna uka mini wa zai karbe yaka da gare jama'a wallahi ba wani tashi hankali akwai tar hankalin sa ne ya ce Allah Allah ko bai tashi annabi ba wanda ke manzo Allah yana cikin kogon hira garu taur kafirai sun zo saman kogon sai na bakar yana makyarketa yace ya manzo Allah da ɗayan zai kalli dunduniya saurin zai mu sani ne ce ma ba duka ya ababakar ne ne Allah ku salisu huma me kake tsammani abakar ni da kai mu biyu Allah ne na uku ya sukurta Bukhari ya ruwaito shi yasa annaba Allah in ana tsoro su ba ba tsoro kaga annabi hankalinsa kwance fa da yadda annabi musa da mutanensa sun zo baharun nil ba hanya ga fir'auna da dakaru dubbinai sun tunkaro su da takubba da makamai su cikin su ko mai afta babu suna cewa ya musa inna la mudraku mutanen nan wasu suna cewa ya musa muka yau za a riske mu wallahi ko ke zau da yi ba sai ta kalla inna ma iya rabbi sai hadisi ubangiji na yana tare da ni zai shirya da mu ta barkin tsira kuma haka ba wanda ya mutu a cikin su fir'auna da dakarun da duka suka mutu a wannan ruwa haka nan ya tabbata kuma annabi ya karanta da safansa tawakkali da riko da sababi hadisin Anas wani mutum ya zo wajen masallaci annabi ce ya lalla. in sake raƙuma ta in shiga masallaci in sallah in sake ta yi tawakkali ta annabi ce a daure ta ka yi tawakkali ma'ana ka yi riko da sababi kafin ka yi tawakkali turmus ya kawo wannan hadisi don haka annabi ya ta koyar da guda biyu nan tawakkali ko ba shi kadai ba haɗe da riko da sababi umar allah ya kara masa yarda ya zo masallaci bayan sallar juma'a sai ga wasu kawai matasa suna zaune a masallaci sai ya ce me kuke a masallaci suka ce muna ta addu'a allah ya bamu mu arziki sai sai na umar ya ce ai sama ba ta ruwan kuɗi kuma Allah ma bai nuna mana zama a juma'a bayan sallar juma'a yana ka arziki ba sai dai kawai in ka gaji ka zauna ka hutar ka ko ka yi barcinka amma wai ka zauna ka ce ga wani wuri a bayan juma'a in kai kuɗi zai zo Allah bai karantar ba sai na umar ce da su ba ku karanta fadin Allah ba da yake idan da lissalati ne yau da juma'a ba su awila an kira sallar ranar juma'a ku zo ku yi sallah sai da ku da sala in yi da sallan fanta shurukul kuwa su Mai faskare mai sayar da robobi mai kaza wanda wani falla ku je ku yi sana'a ku ne wannan kenan da haka dole ana hada tawakkali da riko da sabani hatimul asam jama'a hatimul asam wani babban malami ne amma yana da yawan iyali kuma Allah ya jarrabe sa da talauci yana da yara maza da mata ana iya sati ɗaya gidan malam hatimul asam ba hura wuta ba ranar hatimul asam yana tare da abokanansa suna hira shi sai suka fara hiran aikin hajji sai ce kai sai shaukin hajji ya shiga ran sai ce na kwana biyu ba ban je hajji ba kasan su can suna dab da shi da daba da jasi sai ka je hajji ba yin wani a nan sai gare sai ka kashe kuɗi ba yadda za ka mutane jo da mutane na suna zuwa hajji da mota yanzu an gane ku to shi da ke nan yanzu kana sudan ka bada dala ɗari shi ke nan sai jirgin ruwa ya tsallaka da kai sai saudiya kamar a kan fi tacin naira dubu sha biyar <laughs> sai a kai ka saudiya in za ka da aka kai ka sha biyar wani kira sai sun aika hajji ya shiga ran shi sai ya shigo ya tare iyalansa ka san za ka je aikin hajji ko ba za ka sallami gida ba sosai ba sai sun baka izini su iyalan sai tare iyalan sai ce lau azantum li abikum an yadhhabu ila baiti rabbi sai cewa matansa da ƴaƴansa da kun ba wa ni baban ku izini mana in je in hajji shi ne nan matarsa da yaron ta ce a wannan halin za ka tafi ka bar me ka aje mana kana na dima ya aka kare to yana da ƙarfa karama ƙar autansu sai ta ce ma ga alaikun lau azamtu lau me zai faru ne mama da ku ya yuna me zai faru ne don kuma baba dama ya zai aiki hajji fa ina hu lirin lirrizq wale laysa bir razzaq shi ba baba din miƙa mana arziki yake in Allah ya ba shi sai ya miko mana to ba wai shi yake ba mu ba Allah ne yake ba shi ya ba mu ku kyale shi mana ai in ya tafi akwai Allah sai suka ce ka tafi sai bisa aikin hajji ya wuni ya kwana sai makota suka ja tafi aikin aji da abokai sai suka taho gida suka ce kun bar baban ya tafi aji amma wala ba ku da tunani a halin da kuke ciki a yadda kullum sai da ayi karo karo an gwanna, wala ba ku da ba su gushe ba suna muzanta ku har yan gidan gaba da su goyi bayan rashin tafiya za bai tafi ba har ma suka ta zagin karamar yarinya suka ce ke ce duk filar da ke da kamuna wannan hali bai yarinyar nan cikin dare ta sadaka da ta ce ilahi wa sayyidi wa maulaya ya Allah ubangiji na ya Allah shugabana ya Allah majibinci na na dawo da mutanen nan su dogara ga kai gashi suna kokarin sauka ya Allah kada ka tabar da su kuma kada ka kunna kai washe gari sarkin garin sai ya fita farauta da kiminsa a daji da ya yi yawo ta yahucensa shi kenan lokacin da zai dawo ranar sarki yana tafiya da kafa shi kenan gidan hatimul asam farkon gari gidan talaka ke sai sarki ya tsaya kofar gidan kishi ya dame shi sai ta a ɗebo ruwa a gidan aka shiga aka ɗebo masa ruwa da aka ɗebo masa ruwa shi kenan sai ya sha sai ji ruwan da daɗi yace amma ruwan gidan nan yana da daɗi sai yan unguwar suka taru sai suka ce ya sarki ai wannan gidan hakimu asan da ana fa hakimu asan babban malami ne ai ya tafi aji shekaran jiya ko har sai kwaya ɗaya bai bar wa gidan ba sai sarki ciki ko Allah suna cikin talauci kuma ni sarki na sake saukar musu talauci na kan kusa bani ruwa sai sarkin ya ce dukkanin kwankwai dina kowa ya cire firtinsa ya jefa gidan kusan a yi menene da hausa abun sa kuɗi eh, jaka irin wanda ke ɗora kuma kasan na da na gargajiya haka kowa sai cire ya tauri ya tauri ya tauri sai da sai wazirin sarki da karfi komai zan zo in tsaye abin da suke ciki da aka tafi sai ya dawo wani zaga akwai eh, zogan azurfa akwai kaza aka tattara ya sayi kayan ya fi na naira miliyan ɗari sai ya su yarinyar kuma ta sake daga hannu ta ce ya allah baban na kuma karka manta da shi gida gashi an samu hadisi to shi ko baban ya samu wata tawaga shi ma sai a tawagar akwai sarkin wani gari ana tafiya sarki jinya kamar ba zai rai ba aka ta magani ya gagara sai sarki ya ce ya akwai malami ana kayi mun addu'a sai na amsa an kawo ya addu'a sai sarki ya warke sarki ba su amu hawa aka ba su ga ji aka ba su miliyoyi da ya dawo sai ga gidansa sun zo miliyoni a shi ma ya zo a ce wannan ina aka samu daga tawakkali akwai darussa nan kar ka ji haushin baban ka dan bashi da shi ka wani ba ta ga haushin baban ba ta roki Allah sai Allah ya yaye musu kalmomi da ya rage mu kara shi wannan insha Allah ta'ala zai biyo karatun gobe abu da muka faɗa ne daidai Allah mai tare da alada kuskure ko ko tuntuna shi Allah ya ce mana hasana wa fil akhirati حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun والسلام على المرسلين والحمد rabbil alamin amin wa وإياكم